daidai da sha tara ga watan februari shekara ta 2015 wannan shine majalisi na arba'in da 47 daga cikin jerin gir karatukan karatun littafin hikmatun minar tarih wallafan dr usman ibn muhammad al-khamis allah ubangiji ya saka mashi alkhairi wannan littafi ne da ke ƙoƙarin tantance bayanai da rabi tsaba daga tsakuwa dangane da al'amarin da ya shafi rigingimu da rashin fahimta da ya faru tsakanin sabon annabi sallallahu alaihi wa wa sallama tun bayar da rasuwar manzan Allah alaihi salatu Salam har zuwa shekara ta da uku bayan hijira shekara da aka sai na da dan Aliyu Allah ya kara musu yarda rigingimun da su waɗannan sabai sun fita daga cikin rigingimun ba tare da sun kafarta juna ko sun fitinu da aibata junansu ba amma waɗannan rigingimu su raba kan mutanen da suka zo daga baya waɗanda yanzu su ne ake cewa musulmi Allah ubangiji ya sa mu gama lafiya idan jama'a masu wannan karatu ba su manta ba muna magana a cikin inda malam yake tattauna mana dangane da sababin sabanin da sahabbai suka samu dangane da al'amarin da shafi sayyidina ali da muawiya dan abu sufyana da kuma a ɗayan bangaren su ainihin talhatu da aisha da ainihin wato azubair dan awam Allah ya kara musu yarda ga baki da. mun ji inda ya bayyana mana cewa sabanin ya faru ne dangane da wato bambancin aulawiya kowa me yake ganin ya kamata a fara yi yayin da sayyidina ali yake ganin cewa a tsayar da gwamnati ta tsaya da kafarta sannan sai a yi magana ko a ɗauko bayani dangane da hukunta waɗanda suka yi masa na Uthman kisan gilla su kuma su Aisha da su Muawiya suna ganin a'a a fara hukunta waɗannan da suka yi kisan gillan nan kafin a kawo magana tsaye da gwamnati wannan shine asalin sababin rikicin daga nan suka rabu gida uku wasu suka goyi bayan na ali wasu goyi bayan su na aisha da wanda ke tare da ita kashi na uku kuma sa dan umar da makamancinsu su kuma suka guje wannan fitina gabaki daya sannan mun ji kasancewar waɗannan sabai su aisha da su zubairu da talha da muawiya duk da wannan rigima da ta faru tsakankanin su sai na ali amma sun kasance suna mushi kallon alkhairi sun mushi mubaya in ban da muawiya kuma sun tamma mutane nasiha akan cewa a mushi biyayya wannan fitina dai ta faru ne sakamakon wannan safanin fahimta daga nan sai malai yake cewa ma kharaja haula sahabatu ila ma'rifati al-jamal laqiyahum al-ahnaf fa qala lahum lokacin da waɗannan sahabbai suka fita zuwa wurin yakin jamal sai wannan ɗaya daga cikin almajiran sayyidina ali ya gamu da su mai suna al-ahnaf kenan faƙar lahum ya ce musu wallahi la'uƙatilukum wa ma'akun umar mu'minina wa la'uƙatilu rajulan amartumuni bi bayati ya ce musu na rantse muku da Allah ni dai ba zan yaƙe ku ba alhalin a cikinku akwai aisha uwar muminai sannan kuma ba zan yaƙi wanda ku ne kuka ce mushi mu baya ba idan za mu tuna ahnaf ɗan ƙais kuma ya tambayi waɗannan mutane su aisha cewa me ya kamata ya yi a lokacin wannan fitina suka ce mashi alayka bi ali bai'u ka bi sayyidina ali ka mishi mubaya bayan ya masa sayyidina ali mubaya sai kuma ya ga su kuma suna jayayya da sayyidina ali akan wannan al'amari da haka ya ce musu ni dai ba zan yaƙe ku ba domin ga uwar mene a cikin ku sannan kuma zan goyi bayan ku in yaƙi sayyidina ali ba wanda ku ne kuka ce mishi mubaya ina fata mun gane wannan wannan magata cikin fatuhul bari a cikin mujallar na goma sha uku shafi na talatin da takwas sannan kuma al'imamu tabari ya ambace ta a cikin attarih ɗinsa wa kad marra bina qawlu rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama malai yace sa'annan ya gabata mun karanta maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da fara wa sayyidina ali yace da shi ya ali innahu sayakunu bainaka wa bain aishata amru farfuq biha manzo Allah ce sayyidina ali ya kai ali tsakaninka da aisha za a samu wani rashin fahimtar juna to ka bi ta sannu ka tausaya mata ka rangwanta mata qala ali sai ali ya ce fa ana ashqahum ya rasulullah yanzu na ya manzo Allah ne na fi kowa kasancewa muna matsiyaci kenan a cikin jama'a ka ni ne zan yi fada da matarka fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai manzo Allah ya ce la san ba haka bane walakin idza kana zalika amma idan al'amarin ya faru fardudha ila ma'maniha kai kokari ka mai da ita inda ta zama cikin aminci ba wai hakan yana nufin kafi kowa rashin arziki bane a cikin jama'a ta a'a wata jarabawa ce da Allah zai jarabce ga da ita wannan hadisi Ahmad ya fitar da shi a cikin mujallad na shida na Musnad cikin shafi na 393 wa qala al-hafiz fi al-fath ibn Hajar ya faɗa a cikin Fathul Bari mujallad na 13 shafi na 60 yace sanaduhu hasan hadisi ne da isnad shi take kyakkyawa mawqif ahli sunnati min abdurrahman ibn miljam wa qatlati uthmana wa qatil az-zubairi wa qatlati al-husayn wa amsali menene matsayin ahli sunna dangane da abdurrahman dan miljam wanda kashi sayyidina ali da waɗanda suka kashe sayyidina usman wa qatil zubair da wanda ya kashe zubair dan awwam wa katalatul husayn da kuma wanda suka kashe sayyidina husaini wa amsalihim da ire-iren waɗannan da suka kashe manyan mutane suka yi ta'addanci ma rayuwar manyan bayin Allah menene matsayin ahlus sunna dangane da su qala al-imam adh-dhahabi imam adh-dhahabi ya faɗa yace ibnu miljam indana mimman narjulahunna wannan da yake ce ma ibnu miljam abdurrahman mu a wajen mu ahlus sunna fatan mu shine Allah ya sa shi a wuta wani jawwizu laha ya tajawaza anu. amma kuma mun san cewa zai yi Allah ya gafarta mushi abu ne da Allah in ya ga dama sai ya gafarta mushi wa hukumu huwa hukumu qatil usmana kuma irin hukuncin shi cewa ya yi mummunan aiki ina ma da Allah ya mushi azaba wannan mummunan aikin da ya yi. amma babu ruwan Allah in Allah ya ga dama zai iya gafarta mushi ma'ana muna jin haushin abin da ya yi ko muna fata Allah ya kama shi da laifin shi amma ba mu Allah shi shiki ba mun san Allah mai gafara ne mai rahama wa rahmati wasi'at kullu shay usibu usibi ba man asha'u wa rahmati wasi'at kullu shay Allah ya ce rahama shi ta game komai da ka ba mu Allah shi shiki ba idan Allah ya ga dama ya gafarta mishi al'amari yana ga Allah mahaliccin mu mu da waɗannan baki amma dai muna jin haushin abin da suka yi na kashe bayan Allah na kwarai. wa qatil zubair haka kashe sayyidina zubair dan awa wa qatil talha haka kashe talha wa qatil sa'id ibn jubair haka wanda ya kashe sa'id dan jubair hajjaji kenan wa qatil ammar makashin ammar shine abu gadiya mun karanta a baya ko wa qatil kharija da kashe kharijatu imamu zahabi ya ce waɗannan duka muna yin baran-baran da su ba mutanenmu ba ne wani da humfin lahi. kuma muna jin haushinsu saboda addinin Allah wani kilu umurahun ilallahi tabaraka ala. amma muna barin al'amarinsu zuwa ga Allah ubangiji maɗaukin sarki ka ji magana ta malami mu haƙiƙi wanda yake yana bin manhaji na ainihin salafiya su annabi da sahabbai ke babu wuce iyaka babu gazawa tsaka-tsaki muna jin haushin aikin da suka yi don mugun aiki ne ta'addanci akan jinin musulmai ba musulmai ga magari ba sahabbai masoya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na kusa da shi waziran shi jinin jikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama malaman farko a cikin al'umma duk da haka suka kashe su to babu shakka wannan mugun aiki ne wanda dai wannan aikin wajibi ne a ji haushin shi akan wannan aiki a ji takaicin da yi a yi Allah wadai da shi amma kuma al'amarin shi na ga Allah in sha'a azaba wa in sha'a gafara la idan Allah ya ga dama ya mishi azaba idan Allah ya ga dama ya ainihin gafarta mishi duka wannan al'amari ne na Allah Allah kuma ya isa ya haka din dan shike da wuta shike da aljanna shike da halitta shike da gafara shike da rahama shike da azaba yana daga cikin shishigi abinda mutane suke yi zakewa game da al'amarin lahira rarraba mutane zuwa ga 'yan wuta da 'yan aljanna wanda kake so ka ce dan aljanna ne wanda kake jin haushi ka ce dan wuta ne ba tare da shaidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu shakka wannan shishigi ne da girin gidishi da zakewa game da al'amarin Allah wanda kuma yake haka ya ba a hankali domin hadisai sun zo da suke nuna hadarin haka din daga ciki akwai riwayar al-Imam Tirmidhi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba labarin cewa wasu mutane a cikin banu Isra'ila salihan bayi mutanen kirki suna fira sai suka ambaci wani wanda ya mutu a zamaninsu a matsayin mutumin da ya shahara ba mutumin kwarai bane sai wani ya ce wallahi wane Allah ba zai gafarta mashi ba Allah na jin haka sai nan da nan Allah ya wahayi ya ce wane ne yake mun shishigi a cikin al'amari na to na gafarta mashi kai kuma na bata aikinka da aka jama'a babu shishigi game da al'amarin Allah idan mutum ya mutuwa mai kyau a mai fatan alkhairi amma ba a amintu daga Allah zai iya azabtar da shi ba idan mutum ya mummunan mutuwa a tsorata mashi azabar Allah amma ba a cire raham rai daga rahamar Allah ba wannan shine manhajin ahlus sunna wannan shine aqidar musulmin kwarai wanda duk ba haka bane aqidar shi game da lahira da sakamako babu shakka ya zame ko ya zama mai gazawa ko ya zama mai wuce makadi da rawa Allah ya shirya da mu da haka malam ya kyautata an bato anan da ya dauko magana daga wannan babban malami muhakkiki ji magana ta gaskiya duk waɗanda suke wannan ta'addancin ya ce na bura'u minhu ba mu ba su ba ma san saboda wannan mugun aikin wani bugiduhun fillahi muna jin haushinsu kuma jin haushin a matsayin ibada ce ba wai don mu suka walibi ba sun wa Allah ya fi ne amma wa na kilu umurahum muna barin al'amarinsu zuwa ga Allah Allah shi sai da zai da su ma waƙa bai na sahaba malam bai gushe ba ya ce ina ne gaskiya take dangane da al'amarin nan da ya faru tsakanin sabai waye mai gaskiya qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama an ammar manzo Allah ya faɗa game da sayyidina ammar dan yasir Allah ya ƙara musu yadda yace taqtuluhu al-fi'atul baghiya Yan tawaye ne zasu kashe amma mun karanta wannan a baya a cikin magana akan waqatu siffin wa qala anil khawarij sannan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗa game da khawarija ya yakhrujuna na hin khilafin baina almuslimina za su bayyana daidai lokacin da musulmai suke saɓani, kenan duka ƙungiyoyin guda biyu su aliyu da su ma'awai duka musulmai sai kuma ga khawarija suka bayyana daidai lokacin da musulmai suka saɓani, sai annabi ya ce taqtuluhum awla ta'ifatayn bil haqq daga cikin kungiyoyin musulmin guda biyu waɗanda suka fi kusa da gaskiya su ne za su kashe khawarija manzo Allah kenan sarkin jawabi ko utiyar jawabi kalim wani daga cikin alamun nubuwa yace za su bayyana daidai lokacin da musulmai suke sabani sun rabu gida biyu sannan su ya za su yaki waɗannan khawarijan annabi yace awla ta'ifatayn bil haqq wanda suka fi cancanta a ce suke da gaskiya ku ji magana ba suke da gaskiya gaba ɗaya ba amma sun fi gaskiya sannan kuma yace dukan su musulmai ne to me yana da zaka zo kana tsina musulmai waɗanda manzon Allah da ya kawo musulunci ya ce su musulmai ne kai kuma kana nan a ƙarshen duniya ko ta da baki baka iya da kyau baka ce baka yi da ba musulmai bane kaga wannan yana ɗaukar kashi ɗan take bai ne wannan kowa ya mai wannan magana Allah shi da mu sai malam yace fal hadithani waɗannan hadisai duka an takrijin su a baya in kun tuna mala yace fal hadithani sarihan fi annal al kana aqraba ila ali radiyallahu anhu kaga wannan hadisan guda biyu suna nuna karara cewa gaskiya ta fi kusa da sayyidina ali can an ce wanda za su kashe amma yan tawaye sannan za su kashe khawarija mafiya kusa da gaskiya sai zama amma a cikin kungiyar aliyu aka kashe shi kungiyar da ba ta yan tawayen ba. sannan kuma wannan ƙungiyar ita ta kashe khawarija ma'ana kungiyar tafi kusa da gaskiya ke wa fi riwayatin aqrabu ta'ifatayn al haqq a wata riwaya annabi ya ce mafi kusa da gaskiya daga cikin ainihin wato kungiyoyin guda biyu sai kaga sharri ne yan shi'a suke wa musulmai da suke ci mana nasu ba yanzu wannan in sun ji za ji daɗi cewa ai mun goyi sai dina da masu goyon bayan shi amma ba masu wuce makaɗi da rawa ne irin ku ba ba kuma saboda lazumin goyon bayan gaskiya sai mun tsine wanda ya kuskure ba inda muka shawo wanda kuke Allah shi da fal hadisani nusani ala anna aliyan kana aqrab lil haqq min mukhalifihi bil jamal wannan hadisi guda biyu suna nuna cewa sayyidina ali ya fi kusa da gaskiya fiye da wanda suka saba mashi yakin jamal wa kadhalika fi siffin haka na asiffin walakin lam yusib al haqq kullah sai dai bai dace da gaskiya 100 bisa 100 ba li'anna rasul sallallahu alaihi wa ala alihi sallama qala saboda manzo Allah cewa yayi al-aqrabu ila al mafi kusa da gaskiya da kuma al-aula bil haqq wanda yafi kamata a ce shi ke da gaskiya la annahu ala al kulli wanda Allah bai ce yana kan gaskiya gaba ɗaya ba walaysa hadha ta'anan ala ali radiyallahu anhu wannan ko ba suka bace ga sayyidina walakin li bayani anna allazina imtana'u an al-musharakati fil fitna kuma allazina kanu al-haqq kulli wannan bayani ne akan cewa tsayar kungiyar ta uku waɗanda suka ki shiga wannan rikicin su ne suke kan gaskiya ɗari bisa ɗari kamar yadda muka karatun a baya mun ku tuna mun yi wannan magana a baya inda aka kawo magana imamu tabari yadda cewa sai na rike da gaskiya muka ce amma wannan ba shi ne takiki ba wanda suka ki shiga rigima suke da gaskiya to kun ga magana fassalamatu li ali radiyallahu anhu kanat fil imsaki an al-qital abin da zai zama salama da aminci ga sayyidina ali shine inda bai je yakin nan ba gaba daya walidhalika nadima ala ma ra'a ali lamma ra'a talhata qatilan da haka mun karanta a baki sayyidina ali yayi nadama ya ci ziyatsa yayi da na sani da ya ga talhatu dan ubaydillahi an kashe shi wa qala yace laitani mitu qabla 20 sana yace kai cuna ina ma a ce na mutu kafin shekara 20 zuwa yanzu walamma ja al ibn ali radiyallahu anhu ba'da sufina yayin da sayyidina hasan dan ali Allah ya kara musu yadda yazo gun sayyidina ali wurin mahaifinsa bayan sufina wa kallama aliyan billadhi hadatha ya dinga tattaunawa da baban shi akan abin da ya faru qala sai yace wallahi ma zanantu an al-amra yasilu ila zalika yace kai kai hasan na rantse da Allah ni ban san al'amarin da kai ga haka ban fito da niyyar yaki ba rigimar nan ban san za ta kai wannan haka ba wannan hadisi ko wannan kisa tana nan a cikin kitabun ibnu abi shayba shi a kasa ma yace musannaf na ibnu abi shayba babu ma jaa fi sifina wa nadimu kullu gaba ɗayan sahabbai sun yi nadama sun ci ziyatsa alal musharakati fi tilkal ma'arik game da waɗannan yaƙe-yaƙen dukkanin mutanen bangarori guda biyu walaqad asnan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi sallama alal hasan ko manzon Allah yayi yabo na musamman ga jikan shi raihanatu al-hasan dan ali radiyallahu anhu wa qala manzon Allah yace inna ibni hadha sayyidu yace dan nan nawa sayyidi jagora babban mutum la'allallaha an yusliha bihi baina ta'ifatayn minal muslimina ina fatan wata rana Allah zai yi amfani da dannan nawa ya sulhunta tsakankanin ainihin wasu jama'a guda biyu al'umma guda biyu na musulmai kun ji manzo Allah ya ce dannan nawa kuma dan yashi ne mace ya kamata mu dinga tunawa jika ne dan ya mace wanda ba shi da gado ashe ɗanka ne kai kaka ba wai abokin wasa ba da kake ta wasa kuna batsa da ya budurwa wai jikaka wannan duk maguzanci ne da ma ya ce babu aure tsakankanu sannan kuma ashe kana kiran ƴaƴanka da suna jikokinka da suna ƴaƴa kenan kana da haƙƙin tarbiyya a kansu da haƙƙin biyayya da haƙƙin duka haƙoƙin uba kaji ya ce inna ibni hadha sayyidu sannan kuma ya nuna cewa ashe waɗannan mutanen da za su rigima dukan su musulmai ne ya ce ba'ifatai ne minal musulmi daga cikin musulmai har yanzu suna nan a musulmai wannan hadisi ne ingantacce bukhari ya fitar da shi a cikin babu manaqibul hasani wal husaini a cikin lamba hadisi na 3746 kuma hakan ya faru kamar da zamu zo mu na fa asna alaihi sulh manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mushi yabo akan wannan sulhun da yayi walam yuthni ala aliyin amma manzo Allah bai yi yabo ga sayyidina Ali ba li annahu qatala saboda ya yake yan shi musulmi babu annabi bai yabe shi akan wannan yakin ba ya yabe shi ne kai akan yakan khawarija amma bai mushi wani yabo akan yakan musulmi yan shi wa sana'u ala aliyin kana liqitali ya ahlun naharawan manzo Allah ya bu sayyidina Ali ne kadai akan yakan mutanen naharawan faqad asaba al-haqq kulluhu fi qitalihi lil khawarij domin anan ya dace da gaskiya gaba dayanta walidhalika lam yahzan ahadun ala qatlihi da haka babu wanda ya bakin ciki akan an yake su bal farihal muslimuna bi katli ahli nahrawan hasali ma musulmai sun yi farin ciki ne da aka yaki yan qalaqatu a nahrawan wa aliyun sajada lillahi shukran lamma qutila ahli nahrawan sayyidina ali ya fadi yayi student godiya ga Allah lokacin da aka kashe mutanen nahrawan walakinahu baka amma yayi kuka ne na bakin ciki lamma qatala ahli jamal lokacin da ya yaƙi mutanen jamal su aisha wa hazina ya yi baƙin ciki ha ila yau lamma ƙatar a sufina lokacin da ya yaƙi mutanen sufin su ma'awaye kira duka yaƙin guda biyu baƙin ciki game da su amma ya farin ciki har ya gode wa Allah game da yaƙar mutanen naharawan khawarija jama kun ji wannan sai matsalaka da ya ce alfasul khamis khilafatu amirul mu'minina alhassan ibn ali radiyallahu anhu halifancin sarkin muminai alhassan ɗan aliyu allah ya ƙara masa yadda daga shekara ta arba'in zuwa shekara ta arba'in da ɗaya dududu wata shida ne da ‘yan kwanaki al-mabhatul awwal mas'ala ta farko al-hasan ibn ali fi suturi sayyidina hasan dan aliyu Allah ya kara masa yadda a cikin 'yan layuka kanana wato kamar al'adar shi ne in yazo kan kowane mutum sai ya ba mu takaitaccen tarihinsa hasan dan aliyu dai sanannen mutum bai kamata ma a ce wani bai san shi ba jikan manzan allah sallallahu alaihi wasallama ɗaya daga cikin jagorori na samarin yan aljanna ɗan gidan fatimatu zahara radiyallahu anha wa radiya anhu wa sallallahu ala abiha malam yace azwaju matan shi khawlatu bintu manzur akwai wata matan shi mai suna haula haule ta gidan manzur da ummu bishirin bintu abi mas'udin da umu ishaq bintu talha ibnu ubaidillah wal mashhur annahu tazawwaja kathiran wa tallaka kathiran radiyallahu anhu yace tabbataccen labari ne cewa ya auri mata da yawa kuma ya saki mata da yawa radiyallahu anhu ya taba sakin mata biyu a rana daya an ce yayi aure ya fi guda 30 jama'a har sai ta kai baban shi Aliyu da kanshi yake gaya wa mutane cewa kar ku ba Hassan ɗauku kun san shi da saki la tuzawwijul hasana fa innahu mitlaqun sai su ce la wallahi ya abul hasan la nuzawwijannahu su ce wallahi yace kar ku dinga ba hasan ƴaƴan mutanen kufa kar ku bashi ya kun san shi aure saki ne su ce wallahi ba za mu fasa bashi ba kai ba hasan fatan mu a ce mun hada jini da ku koyaye zaka aka yi bashi shi ƴaƴa yana aura yana saka radiyallahu anhu wa ba fa sunna bane ba yawa kan wani yace ai jika annabi ne amma haka ya tabbata a tarihi bayan da aka iya dabi'a shi ce rashin samun yadda yake so game da matan ne malaman tarihi dai basu bayyana ba amma dai sun bayyana yana saki kuma yana aure in ya saka sai ya kawo kyauta mai tsoka ya bata irin abinda Qur'ani ya ce wa hunna alal muhsini qadru wa al muqtari qadru ya taba sakin mace aka ce ya ba ta dirhami a miliyan biyar kenan ko hamsina alfa alfa dirham ya ba ta ya taba yana yin wannan wasu ya ba ta wata ya ba ta raƙumi ashirin wata ya ba ta gonaki haka haka ne ya ta yin waɗannan aure saki ɗin radiyallahu anhu arda amma ba sunna ba ce don ba shi muke koyi da shi ba muna koyi ne da kakan shi abul qasim radiyallahu sallallahu alaihi wasallama wardiya al-hasan ko manzala sai mai karantar da irin wannan yawan sakin mata din hasali ma shedan ne yake farin ciki idan an saki mace kamar yadda yake a cikin hadisin muslim yadda hadisin abdul halal idan lahi bai inganta ba ko amma ya tabbata sai eh, cewa manzo Allah ya ce idan shedan ya raba ma'aikatan shi daga cikin shedanu su ji su batar da bil adama idan aka kawo rahoto a ƙarshen wuni yana jinjina wa mutumin da ya iya shiga tsakanin mace da miji ya hada su husuma har aka samu mutuwa aure da shi dan yana farin ciki da mutuwa aure kenan ashe mugun abu ne amma shi dai haka ya tabbata a tare shi karanta albidayatu wan nihaya ta ibnu kathirin da kuma littafin siru alamin nubala na al-imam al-hafiz ibnu hajar ibnu al-imam az-zahabi da haka hasan dan aliyu yayi waɗannan aurace aurace wallahu a'lam garin aure auren shi je aure sai ta same guba ya ce mutu kamar da zamu zo mu ci idan an kana yawan aure aure ka sa abin da zaka aure zaka aure aljana za ka auri yan banza za ka auri mutum mai kirki ko yana kuma za ka auri ajiyar kan kai wasa don za mu zo mu ji mata aure mata shi ta aure ita ta samu shi guba a abinci ya ce mutu sarki ya tabbata ga Allah ka duba daraja irin wannan mutum ba kuma ya aure ta ya ba ta amana rayuwar shi amma ta mishi wannan cin amana Allah shi kyauta auladu ƴaƴan alhasan dan aliyu azzukuru fadzukuru akwai alhasan a cikin maza mai sunan baban kenan akwai zaidu akwai talhatu akwai husaini mai sunan dan uwansa kenan akwai abdullahi akwai abubakar akwai abdurrahman akwai alqasim akwai amru akwai muhammad wannan duka suna cikin ƴaƴansa maza sai kuma al'ina a cikin mata akwai ummul hasani ko kuma ummu abdullahi fada'ilu darajojin sayyidina hasan dan aliyu Allah ya kara masa yadda an abi ta qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول ناغ سيدنا رسول الله الله يقارى ما سيدنا جاء أبو بكر ينا ذونا أكم منبري غا حسن أحنن دامش أكسدش سيكال حسن يكال متاني ينا تشيوا ابني هذا سيد لأننا جاغورني wala Allah an yusliha bihi fi fi'atayn min musulmina ina fatan Allah ya amfani da shi ya sulhunta tsakankanin wasu tawaga guda biyu daga cikin musulmai wannan hadisi game da muka faɗa Bukhari ya fitar da shi a cikin fada'ilus sahaba babun da ke bayani akan falala Hassan da Husaini Allah ya kara musu yadda an Usama ibn bin anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kana ya'khudhu wal Hassan. usamatu dan zai ya ce manzan Allah ya kasance yana ɗaukan su shi da Hassan ya ɗauke su haka a jikin jikin shi ya rike su iri yadda ake ɗaukan yaro ƙarami wa ya ƙulu ya ce Allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbahuma ya Allah ina ƙaunar waɗannan yara guda biyu ya Allah ka so su Allah ka ƙaunace su wannan hadisi ma Bukhari ya fitar da shi a cikin fadailus sahaba babu zikir Usama a lamba hadisi da 3735 ina fata muna biye jama'a an uqbata ibn al-harith qala aba bakr radiyallahu anhu wa hamal al-hasan ga abubakar Allah ya kara masa yadda ya dauki hasan dan aliyu wa huwa yaqul yana cewa bi abi shabihun bin nabi laysa shabihun bi wa yana cewa na rantse da Allah na ba fansa na da ubana wannan yaro da manzon Allah ya kama ba da aliyu ba aliyun kuma yana ji yana dariya dama shi an faɗa cewa ya fi kowa kama da manzan Allah tsari salama kama ta halitta da shi da ainihin Abdullahi dan to shi kuma bayan kama ta halitta Hassan sai zama kuma ya yi kama da manzan Allah a hali shi ne dattaku da kunya da kyauta da ahuwa haka yi kasance da irin waɗannan halayen na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kama da manzan Allah fiye da kowa kuma wannan ba abin mamaki ba ne kakan shi ne mahaifin uwarsa ko wannan abu ne da yake sananne a cikin ɗabi'a da al'adar ainihin 'ya'ya da jikoki suna kwaikwaya ko suna biyo halaye ko kamannin kakanni ko na sama da kakanni wafatu rasuwar sayyidina hassan dan ali tuwufiyar hassanu Ibnu ali radiyallahu anhu khilala fatarati hukumi mu'awiyata sanata tis'in wa arba'ina lil hijira sayyidina hasan dan aliyu Allah ya kara masa yadda ya rasu lokacin khalifancin sayyidina muawiya Allah ya kara masa yadda shekara ta 49 bayan hijira qala umayr ibn ishaqa dakhaltu ana wa sahibul li al hasan ibn ali na'udu yace mun shiga ni da wani abokina muna gaida hasan dan aliyu bashi da lafiya fa qala sai yace li ya yace wa dan uwana abokin nawa ya fulanu ya ce, wane roƙe na abin da kake so Ƙala ma ana bisa bisa'ilika ya ce, ba da wata bukata a gurinka Sun makama min indina kala kanifan lahu sannan sai ya tashi ya shiga wani ɗan ban ɗaki haka ke kusa da waje Sun kharaja fa ƙala sannan sai fito ce, ai fulani. sanni ƙabla an latas tas'alin tambaye ni tun yanzu kafin ka rasa halin tambaya fa inni wallahi kallafatu ta'ifatan min kabali kabu yace wallahi yanzu da na shiga dinnan nayi kaki na ga wani bangare na hanta ta a ciki hanta shi ta ragargaje yace naga kai nayi kaki na tobar ce wallahi naga hanta ta tare da a cikin shi kallabtuha bi'udin kana mai yace sai da na taba ta ma da wani dan itace dake hannuna wa inni qad suqitu summa mirara yace an taba bani guba ba su ɗaya ba su biyu ba falam uska mitla haza amma ban taɓa shan wanda ya kai wannan dafi ba fasalli ka roƙe ni ka tambaye abin da kake so fa qala ma ana bi sa'iri ka shay'a yu'afika Allah insha Allah yace ba da abin da zan roƙe ka amma Allah ya ga dama sai warkar da ka summa kharajna ma kana al-ghadu ataituhu wa huwa yasuq daga washe gari yayi sai na dawo wurin shi inji Umar dan Isaka sai na ganshi wato ran shi na kokarin fita faja al-husayn sai ga ɗan uwansa husayn ya zo faqa'ada inda ra'asi husayn ya na kusa da kanshi faqala ai akhi an bi'ni man saqaka yace ya ɗan uwana ba ni labarin wanda ya baka wannan guba Ƙala, lima yace dan me zan gaya maka ataqtuluhu dan ka je kashe shi na, na'am yace kware kuwa Ƙala ma ana bi muhaddithika shay'an ba zan baka labarin komai ba in ya kusahibin a zunnu fallahu shaddu naqma idan na kusa da ni ne wanda nake tsammani ita matan kenan yace Allah ya fi kowa kamu wa illa in ku ba mutumin da nake tsammani ba fa huwa la yuqtalu bi bari'u kar eh fa wallahi la bari bi ya yace na rabi da Allah ba zan bari a kashe wani dan na mutu ba al'adun ba jini yake kan shi wannan hadisi yana cikin wannan kisa ta cikin tafin da bakatun kubra na ibn sadin a shafi na 335 a rakami na ainihin tarjama ta 293 a wannan littafi na tabakatul kubra na al-imam ibn sa'adin al-misri Allah ya gafarta mishi sai malaiki wakila an ce inna lati saqathu summa zawjatuhu ja'alatu bintul ash'af walakinahu lam yathbut yace an ce wai wadda ta ba shi guba ya sha wata mata shi ce mai suna ja'adatu bintul ash'af mala ya ce amma wannan bai tabbata ba qala zahabi zahabi ya ce haza shay'un la yasim wannan magana ta tabbata ba fa man allazi tala alaihi waye je leƙa ya ga wannan labarin aina mutum ya samu shi karanta tarihul islam zamanin muawiya shekara arba'in a cikin tafin tarihul islami na al-imam zahabi وقال ابن كثير وإني أن هذا ليس بصحيح ya ce a na wannan bai inganta a takaicin takaicewa jama'a yadda abin ya faru shine akwai surutai ne da dama da 'yan shi'a suke in ka karanta littafin murujin zahab na udi mun faɗe shi tun a mukaddima za ku cewa makaryaci da wasu maganganu da ibn at ya ruwaito da babu isnadoji ingantattu cewa wai muawiya da ɗan shi yazidu suka haɗa baki da wannan matar cewa ta ba shi guba ya ci ya mutu in ya mutu sai ta auri yazidu za a ba shi halifanci wajen ta saka mashi wannan guba ya ce mutu wannan magana tuntuni malamai suka karyata ta kuma suka yi fitar da kalubale cewa a kawai isnadinta wannan ya tuna wannan kusa shine al'imam imam a cikin littafin Ya ce wannan karya ce marara babu kuma wanda yake da isnadi zuwa ga tabbatar da ita da haka tuhuman barantattun mutane ne daga haka sannan in ma ya tabbata matar shi ta shi guba mata sun saba ba mutane guba mazajinsu ba a kan shi aka fara ba ba kuma a kan shi aka ƙare ba littafin al-musbir ya kawo labari game da mutanen da mata suka dinga ba su guba ko a ce mutanen da aka shaida su guba manya-manyan mutane kamar shi din kamar umar dan abdulaziz an ba shi guba ya sha ya mutu waye ba shi guba wato bararren bawon shi wanda ke ba shi abinci aka haɗa baki da shi aka sa ya ba shi guba ya ce mutu sarkin muminai alhadi da mahadi dukansu da baban shi mahadi duka guba aka ba su suka ci suka mutu ga su na mutane birjik ba za ka yi kirga su ba a tarihin musulunci a tarihin ainihin dauloli saboda babu abin da mutane ba sa yi jama'a don sarauta don mulki kisa karya, cin amana kamar da muke gani za a ƙasashen madanna, ba sa ba abu bane akan mutane su samu mulki ko kuma su ci gaba da riƙe mulkin da suke so su ci gaba da riƙewa babu abin da ba su iya ba an yi uwa da ta kashe ɗanta an yi ɗa da ya kashe uwarsa an yi mijin da ya kashe matar shi an yi matar ta kashe miji an yi uban da ya kashe ɗa an yi ɗan da ya kashe uba an yi wa da ya kashe ƙani an yi ƙanin da ya kashe wa duka a cikin tarihin musulunci a kan mulki jama'a don ba shi muka zauna ba Allah sai mun kawo tarihin kowa a kai kuma duk aka kawo za ka ji labarin in Allah ya so irin wannan ba sabon abu ne ballantana mata da miji a nan kasashen guda nawa muka ji a labaran duniya da jakan magoyi da jaridu da za ka ji a BBC mace ta kashe miji saboda zai mata a kishiya ko ya yi aure ko ya hana ta kaza wata ta taba mishi wuka wata ta kona shi da ruwan zafi wata yana bacci ta je ta yanke a zakarin shi guda nawa aka ci kowa zai ba da labarin irin wannan da ka ba wani sabon abu ne mata suna yin irin wannan wallahu alam ya tabbata bai tabbata ba ga da labari yake ina fata mun fahimci wannan al'amari yana ga Allah amma dai shi da kanshi ya ba da labarin cewa guba aka ba shi ya ce mutu kuma saboda son zaman lafiya ya ƙi faɗan kowaye saboda ya faɗa wasu husaini da wasu sabon rikici ne baya ga na yi musu wasiya ya ce in na mutu na roƙi aisha kuma ta ba da izini cewa a je a rufe ni kusa da kakana manzan allah su tsari salama inda aka rufe su manzan allah ɗakin aisha ya ce amma idan na mutu an samu wani rikici kar ku biyo rikicin aje a rufe ne inda musulmi ake rufe kowa shine bakiya bayan ya mutu aka je za a je a tona kabari a wajen mirwar dan hakam marwan dan hakam ɗaya daga cikin banu umayya babban mutum ne ya wani abu na rashin mutunci Allah ya gafata mashi ce ba a isa ba ai Usman ya mutu ba a rufe shi a wajen ba da aka ba wanda za a rufe a wajen babu wanda ya kai darajar Usman da haka tun da ba rufe usman ba sai kowa ya kura kashi makabarta musulmi su sai da su ma suka je suka gaito jama'a su suka zaro ta kufa su wajen sittin suka taro suka ce wallahi sai ya rufe shi abu hurara ya ce musu haba wannan mawacin ba ya muku wasiya cewa in za a yi rigima kar ku biya wannan abu ga shi ba a ma rufe shi ba za ku fara rigima sai suka ji wasiyan wannan dattijo abu hurara suka haƙura aka ɗauke shi a kai shi makabartar kuma suka kira gwamnan banu umayya shine sa'id ibn zaid ibn abul as yazo ya mishi sallah sai yake ce mishi wallahi da ba dan sunna bace cewa liman ya kamata ya magawa sallah da ba ban mai sallah ba tunda bai sai ne ilimi ba bai sai ne iya karatu ba amma shine liman wannan shine kuma sunna jama'a usare suna wannan kuskure idan baban ka ya mutu sai ka ce wai kai ne liman a'a limamin masallacin anguwa ku shine liman ko shugaban ku na wannan bangare na addini ko makamancin haka shine limamin yau da kullum shine limamin gawa shine limamin daura aure to dan yau gawa ta kace ba za ka ce ka fi kowa iya sallah zaka baban kabara tara ba a shine dai limamin har yanzu wannan ya daga cikin bid'a usare ya kamata mu gane wannan jama'a ka san usare sa da nasu bidiyoyin da suke da dama za ka dangane wannan mutum wai dan shi yana ganin shi alaramma ne ko makaranci ko malamin islamiyya ko mai karantawa a masallaci ranar da aka mai mutuwa to ya zama in charge in charge din kana tsayawa ne a wajen wanka gawa da biya mata bashi da saka ta a cikin kabari amma limancin sallah na limamin musulmai ne ina fata mun gano wannan jama'a ya kamata mu dinga shiga cikin taitayin mu ya mu usabe na eh eh eh in dai sallar shi ta inganta haka za a kure inda ya kuna bin shi sallar ko sallar da kuke yi ta fi muhimmanci fiye da sallar gawa kuma kuna bin shi tunda musulmi ne kwarai kuwa Allah shirya da a takaice haka aka rufe tunan Hassan dan Aliyu Allah ya kara masa yadda wannan tarihi babu shakka malamin nan ya takeita shi kwarai da haka ina ma yan uwa ɗalibai ishara su koma su karanta littafin siru alamin nubala cikin mujalladi na hudu in ba na manta ba da littafin albidayatu wannan yana ibnu kathirin da littafin al-isaba fi tamyiz sahaba da al-wafi bil wafayat wannan tafai gaba ɗayan zaka samu cikakken tarihin wannan hamshakin jika na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har kamannin shi sai da ibnu sai da zahabi ba da labarin irin cewa mutum ne fari mai gashi yana zuba akan kunnen shi irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kyakkyawa shi sa maza suke son shi ashe da yawa din dole ita aure aure mata suna son shi da yawa <laughs> sun ga kyakkyawan mutum ga dangantaka ga kyau ga halin kwarai Allah ya shirya da mu ah. wannan ba karatu ba ne kawai ra'ayi ne wannan yana cikin karatu ne da muke fara cewa hassan ya fi kowa kama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abubuwa da za ka ci a bakin mutane ba su da asali ku daina biya musu dama duk wanda ya faɗi magana ya kawo hujja al-mabatu Sani al-bai'atu lil hasani radiyallahu anhu bil khilafa mala ce babi na biyu a cikin wannan fasli bayani akan yadda aka yi aka yi wa Hassan dan Ali baya Allah ya kara masa yadda ya yace ba da maktali Ali radiyallahu anhu wa ardahu baya ahlul kufah hasan ibn Ali bayan mutuwar sayyidina Ali Allah ya kara masa yadda mutanen Kufa suka yi wa sayyidina Hassan dan Aliyu Allah ya kara musu yadda baya wa kharaja ba'da an uqidat lahu al-bay'atu min al-kufati ila sham bayan an gama mu baya a ƙasar Kufa sai ya fita yadda abun ya faru shine bayan an gama mushin baya kuma sai suka ce mushi dole sai an fita an kai farmaki kasar sham ba za a kyale su wuya ba ai da ba a gama yakin ba suka tirsasa mushi dole ya fita li'annahum ila al-ana lam yanzilu ala amir al mu'minina Ali ibn Abi Talib domin har zuwa wannan lokacin mutanen ƙasar sham su muawiya ba su sauka zuwa ga yi wa ali dan abu talibin Allah ya ƙara masa yadda ɗa'a ba alhassan hasan ibn aliyin yusalihu muawiyata wa amuran musulmi na sai kuma ga hasan dan aliyu Allah ya ƙara masa yadda yaslu da muawiya radiyallahu anhu shikenan kalmar musulmai ta haru kharaja al ala ali ibn ali fi niyyatihi sulh sayyidina Hassan ya fita ya kama hanyar ƙasar sham da sojojin shi dama yana da niyya a sulhu ne wa kana la yuhibbul ya kasance mutum ne da baya son yaki bal innal hasada kana mu'arida lil khuruji li khuruji ali ibn abi talib li qitali ahli sham mun ji a baya dama sayyidina hasan dan aliyu ya kasance baya son al'amarin wannan yaki da aka yi tsakanin aliyu babansa da mutanen ƙasar sham wa kana min alamati iratihi lisunhi annahu azala qais ibn sa'd ibn ubada an al-qiyada waja'ala al bi yadi abdullah ibn abbas radiyallahu tabaaraka wa ta'ala anhu daga cikin alamar cewa sayyidina hasan dama sulhu yake so ayi shine sai cire qais dan sa'd dan ubada wanda shi kuma baya son sulhu mai zafi ne in ku mun ba da labari cewa a cikin abinda aka lissafa na ka'idojin sulhu sai da ya ce to amma za a bashi wannan mutumin ya kashe shi saboda yana mugun jawo shi Hassan ya ce ba zai yiwa muawiya ya yadda wannan mutumin kaisu dan sa'ad dan ubada aka cire shi daga komanda aka sanya dattijan malami abdullahi dan abbas radiyallahu anhu wa an abi hasan al-basri kala lamma sar al-hasan ibn ali radiyallahu anhuma ila ila معاوية bi kata'ib lokacin da Hassan dan Ali ya kama hanya da rundunonin shi zuwa ga ƙasar Sham qala Amr ibn al-As li Muawiya Amr dan As yace araka tibatan la tuwalli hatta tudbara afiru yace naga wata runduna wadda ba za ta juya ba har sai an kashe su gaba daya قال الحسن البصري Siyasan yace wala kar samitu abubakar ta yaqulu bainama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yakhtubu idja al-hasan فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا إن هذا سيد ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من yace ni dai naji Abubakar tana faɗan cewa wata rana manzo Allah yana hudu ba sai ga Hassan ya zo manzo Allah ce wannan dana wa jagora ne a cikin al'umma ina fata ya sulhunta tsakanin al'ummomina na musulmai wata rana wa an zuhri kala arsala muawiyah ila al-hasan sijillan kad khatama fi asfali kamar da muka faɗa jama'a baya da aka zo aka ja daga a ƙasa amba kusa da ainihin baitul maqdis domin sulhun ma an ƙarasa shi ne a cikin garin baitul maqdis aka ja daga sayyidina hasan ga rundunar shi muawiya ga rundunar shi da amu da amu dan asai wacce magana cewa na ga wata runduna da ba za su juya ba sai dai da aka kashe su wato ishara zuwa ga jarintarsu da tirjiyarsu sai mu ya ce kuma a kashe kamar adadinsa a cikin jama'a ma'ana za a yi kisa ne ragas kenan ya ce mun shiga uku jama'a a kashe waɗannan mazajen wa zai ɗauki ɗawainiyar 'ya'yansu da matansu da za a bari a baya ai an musulmi muguwa asara sai ya ɗauki takarda fara takarda ya yi sainin ya buga stam a ƙasa ya aika wa da ainihin hassan ya ce gata nan ka rubuta duk abin da kake so a ciki na sulhu na yadda ya riga ya sa hannu wanda za ka sa hannu a blank check ma'ana duk abin da mutum ya ga dama ya sa ya je cire ko haka mu auye mishi saboda kowa wannan fada ya riga ya fita da kan shi bayi da wani amfani fada bayi da maslaha a cikin fada shine Hassan dan Ali rubuta cewa to zan sauka daga wannan mukamin kai ka rike shugabancin musulmai idan ka mutu ka riga mutuwa shikenan ni ma sai na sannan kuma za ka bar mini duk dukiyar da ke hannuna ta gwamnati ba zan dawo da ita ba zai rarraba ta ga mutanen da suka yi mana yaƙi da waɗanda suke marayu da waɗanda aka mutu aka basu zaurawa sannan kar kuma a kama kowa a ce za a hukunta shi saboda ya goyi bayan ma'aunar rikicin duka ma'au ya ce ya yi ta shi kenan aka zo aka haɗa wannan sulhu aka gama komai ana ta murna kowa ya goyi bayan wannan sulhu aka sa wa shekarar suna amur jama'a shekarar haɗin kai ma'auyin kuma sha ya ci gaba da mulkin shi ‘yan shi'a su ne kawai suka dinga tsinewa hassan cewa me yasa ya wannan abu sirrin da kaga har da ba sa yaban shi ke don me yasa ya janye daga dakikancin da ke damar ‘yan shi'a ke yanzu ku shugaban naku da kuka ce ma ne shi kuke kuma zagi kun ce ma ne yanzu kuna zagin shi a shari'a yin kuka kuke bi kenan ba isma kuke bi idan dai shi ma'asumi ne da gaske to yayi wannan abun ne nan da izinin Allah to yanzu kuma kun kikun umarnin wanda kuka ce ma'asumi da izinin Allah da kuke yadda yin kuna bi da ka dan shi a garin wauta shi zai faɗi magana bai san ma'anar ta bai san a shi za ta faɗa da shi cikin ramin wato tukka da warwara ba na farko sai na Hassan ba ma'asumi bane amma abin da ya nan daidai ne tabbatar da wancan hasashen da manzon Allah yayi ne da kuma mukamin da manzo Allah ya bashi na cewa shi sayyidi radiyallahu anhu wa sallallahu ala jaddi daka sayyidina Hassan ya hakura yace Muawiya ka je ka ci gaba da mulki randa da Allah ya sa kar riga ni mutuwa shikenan ni kuma sai na karba jama'a suka ittifaki haka shi kuma ya tattara ina shi ina shi ya koma kasar Madina ya zama shi ya bar Kufa domin dama ba a sarran shi ya dawo Kufa ba mun karanta a baya ya ce baban shi dan me za ka dauke helkwatar musulunci daga madina kamar ta kufa shi ko mu'awiya ya ci gaba da zama a sham a cikin mutanen shi magoya bayan shi da kuma hirzin shi sanadiyar kuma daga nan aka samu watan gwamnatin musulunci ta yi ƙaura daga madina kenan zuwa kufa daga kufa kuma yanzu zuwa kasar sha zuwa dimashikas wanda a nan ta shekara casa'in da ɗori gwamnatin banu umayya mu'awiyar ya gama yazidi ɗan shi ya hau bayan yazidu wani ɗan na yazidu shine ainihin wato abin nan ibrahim mu'awai ibn yazid ya hawa ɗan shekaru kankani shekara ɗaya zuwa da rabi ya mutu marwan ɗan hakam ya hau bayan marwanu ‘ya'yan shi guda hudu tun daga kan walidu da sulaiman tsakankaninsu kuma sarkin musulmi na biyar umar ɗan abdulaziz sannan sai yazidu ɗan abdulmalik ɗan marwan sai kuma hishamu ɗan Abdulmalik, al’ahuwar kenan wanda ya daɗe wajen shekara 25 yana mulki bayan shi kuma sai walidu ɗan yazid wanda ake cewa wannan mai shan giya da rashin mutunci ɗin daga shi kuma sai wasu 'yan ƙananan yara da suka hau guda biyu al'amari ya lalace har zuwa ne na ƙarshen su shine ainihin wato abin nan wato marwanun al-himar kenan marwan ɗan muhammadu na kafar kabila al-himar daidai lokacin kuma aka samu rigingimu na musawwada wanda suka taso daga kasar khurasana suna neman kafa gwamnati sabuwa ta jinin manzon Allah sallallahu alaihi su sune banul abbas suka yi ta kisa da yanka da cin amana babu abin da basu ba su abu musulun khurasani su kahata ba su abu al khallal da sauran kwamandoji sun ta kashe mutane babu ji babu gani sai da suka tsaye da gwamnati ta su ainihin safawu abul abbas bayan shi kuma sai manso sai hadi sai ainihin wato a sai mahadi sai hadi sai amin sai ma'amun haka ne kuma ka tafiya musu musulmai kai ga inda ya kai abu ya zama sarauta ga baki daya mun karanta a baya Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da al albani ya inganta shi a cikin sirrin sahiha ce. farkon mutumin da zai bata al'amarin sunnata shine wani mutum a cikin banu umayya albani da kanshi ya ce malamai sun fassara wannan sun ce mu'awiyar Allah ya gafata mushi al'amarin kuma shine sunan manza Allah game da shugabanci da manza Allah ya ce wa amruhum shura bainahu kaga manza Allah da tashi rasuwa bai ce a saka dan uwan shi na jini ba aliyu ya kyale musulmai ne su zaba da kansu wa amruhum shura bainahu sai dai ta musu ishara akan cewa ga wanda ya dace abubakar abubakar da zai rasu kai tsaye da ya ga wanda ya dace umar ya saka shi amma shi ma mun karanta a baya sai da ya ce musu kuje ku zaɓa tun ina nan kafin na mutu don kakku saɓani kowa aka ce yi sai ce ba zai yi ba kowa umar ya ce ba zai ba abraman dan auf ya ce ba zai yi ba sa'ad dan mu'az kowa aka ce ya ce ba zai ba sai suka dawo suka gaya musu idna abubakar shi to idan kun ba al'amari a hannuna ni yanzu yana amfani da nawa Beto power din da nada muku wanda nake gani ya dace suka ce sun yarda ya kira mutane ɗaya ɗaya dinga shawara da su me kuke gani akan wani me kuke gani akan wani har ra'ayi ya tabbata cewa Umar kowa yake gani da aka yi fito ya ce to na nada muku Umar yasa na Usman ne kowa yayi rubutu aka rubuta cewa Umar ne bi ahadin min Abi Bakr Umar da ya zo rasuwa ya sa kwamiti na amintattu yace ku zaɓa a tsakankaninku suka zaɓo sayyidina usmana sayyidina usmana ya mutu cikin wannan rigingimu ba tare da ya ayyana wani ba al'umma musulmai gaba ɗaya suka haɗa kan sayyidina ali sayyidina ali da zai mutu aka ce mishi ka sa ɗanka ya ce a'a dan ba gado ne abin ku yan shi abin da kuka ta iddi yi ba gado ba ne. cancanta ne ya ce a'a in na mutu ku sa wanda kuka ya fi dacewa bayan mutuwa suka sa wanda suka ya fi dacewa ba wai kawai dan ɗan gidan ba ne? a'a don cancanta sayyidina hassan ya kyale wa muawiya da nufin cewa in muawiya ya mutu shi amma muawiya da ya zo rasuwa za mu zo mu karanta a nan gaba aka buga aka raya ya ba al'amarin nan shura kamar da Allah ya ce wa amruhum shura Ya yace a'a shi kuma na nashi tawilin shine musulmai sun ta yi rigingimu akan kujerar nan tunda kashe sayyidina Usman har zuwa yau an yi kisa an yi kisa shi baya so ra'ayin musulmai ya rabu idan ya mutu ya ce a zaɓa don haka bari ya zaɓa da kanshi wannan ra'ayin daidai ne amma da zo zaɓen sai ɗan adanci ya jashi. mai ɗan adanci shi ne naka sai naka ko irin da mutane suke faɗa yanzu naka sai naka mukamin ka ne to sai ɗanka ko ɗan garin ku ne to sai shi za ka jawa ƙura duk wannan jama'a rashin gaskiya ne ko kuma mu ce akalla kuskure ne ya faru ga Shi ne manzo Allah ya wannan ishara muawiya na ɗaya yazidu alhalin yazidu akwai wanda suka fi shi cancanta Abdullahi ɗan Abbas yana raye Abdullahi ɗan Umar yana raye da wasu sabai su ana dan Malik suna raye shi ma da ya zo rasuwa yana da ɗanshi. Ɗanshi da aka samu matsala ya sauka shi kenan al'amari ya rikice da lokacin ku Abdullahi ɗan zubai shi ma ce shi ma ya nada shi maron dan hakan shi ma ya je naɗa kanshi a ƙasar dimashku ya ci gaba da rigingimu da sauran waɗanda suka naɗa kansu a lokacin har allah ya bashi galaba ya zama shi ne amirin da zai mutu ya yi wa 'ya'yan shi wasici shi ma da abdulmalik da kuma ainihin wato baban umar dan abdulaziz shi abdulaziz dan marwan ya ce in na mutu abdulmalik ne ɗana babba in ya mutu kanin shi kado kenan jama'a sarauta ana nan sai wannan abdulaziz ya riga sarkin mutuwa baban uwar ɗan abdulaziz da aka sai sarkin ya ce to shi ko bari ya saka 'ya'yan shi ma yanzu da walidu ɗan abdulmalik sai ya ce bari in saka kai umar ɗan abdulaziz umar ya ce wallahi ba zai yi ba ya ce ni na kusa a ba al'amari shura tsakanin musulmai ya yi musu roƙon duniyar nan cewa shi a cire sunan shi baya su shi sa ake ce mashi khamisul umar khamisul khulafa'ir rashidin wani sarki ne jama'a da aka yi a cikin banu umayya wanda ya kai matuƙa wajen adalci Allah ya gafarta mashi, Allah ya ka shi da rahama shi sa zahabi yake mishi yana cewa amirul mu'minina haqqan saboda a zamanin shi sai da ya zama ana yawo ana neman waye zai amshi zakka an rasa kowa ya wada, daidai da makafi da kutare da musakai sai da ya ba kowa in kai makaho ne gwamnati za ta ɗaukar maka mai jagora tana biyan shi albashin jagorar da yake maka inda za ka ci idan kai kuturu ne za a gina maka gida a wurin da za ka lamar an keɓance ka ba ka bara kana da abinci da komai za a je maka bayi masu kula da kai jama'a talakawan gari ma kenan ya kwace dukiyar da yan uwan shi sarakuna suka yi zalunta a jama'a sai da ya kwace dukiyar gaba daya har mai da su talakawa ce duka wannan dukiyar al'umma ce suka kwashe ya kwace ta gabaki daya a da aka kwace sama da miliyan 100 a nusu da gonaki da gidaje da raƙuma da dabbobi an je jana'iza an dawo jana'izar sarki Suleiman Abdul Malik aka ce ai Suleiman ya ce kai ne halifa da aka bari a kawo maka kwamboi na dawakan sarki kawo yace ah, wannan hawara kuma ta da je ga dawakan garke guda dawakan da sarki ya ce a je da su kasuwa da a sai da su a sa kudin a cikin baitulmali irin motocin da ake hawa yanzu ka ga wani shugaban kasa da kuma wajen mota ɗari inda ka san kaje kwatano kamar kaje kasu motoci a kwatano ba haka bane yace duka aje a sai da kafirai gaba ɗaya a saka kudin a cikin baitul mali da ya kwace dukiyar al'umma macuta ki ɗaya suka turo ta dattijuwa ta zo ta ta roƙa musu shafa'a yace mata a shi ya kwace fadak wannan gona da yan shi'a suke zindikanci akan ta sumarwanin su mai da ta gwamnati ya kwace ya mayar da ita ya take zamanin sayyidina abubakar ya ce wannan ta jikoki manzan Allah ne a kyale musu kayansu a kyale ta a matsayin dukiyar da manzan Allah ya bari ne babu gado ko to amma dangin annabi su dinga ci daga cikinta ya gyara ƙasa ga baki ɗaya jama'a ne muka faɗa guba aka ba shi ya ce saboda yana wannan aikin gaskiya saboda mutane ba su san gaskiya idan kan ana yi dinna yanzu ba a san gaskiya ba a san masu gaskiya saboda galibin mutane marasa gaskiya ne umar dan abalin zaka yi shekara wajen shekara shida da ya hau mukami sai ya ce duka malamai su taho ya gayyato malamai dama babban malami ne ba wai jahili bane babban malami ne jama'a Ya ce duka ku taho malamai ku ne ɗan fada ta da ku zan dinga shawara duk abin da zan yanke na hukunci sai na ji ra'ayin kuma kuka ji na yanke na hukunci ban ji ra'ayin ku ba in kun ga ya saba ku zo ga yamu ba ruwan shi bai yawo da odali ko adc ko eh, escort haka yake yawo shi kare abin shi dare da rana wanda bai ci kudin uban kowa ba kuma damun jikan umar dan khattabu ne uwarsa jikan umar ne akwai ainihin dan umar shi ne ya haifi uwar shi dama umar ya taɓa mafarki cewa ya ga wani yaro a cikin zuriyar shi mai tabo a goshi ya zama sarki ya cika duniya da adalci haka ko yake da wannan taban aka ce a gushe shi inda doki ya taba harbin shi to lokacin da wancan ya zo rasuwa abdulmalik dan marwan sai ya ce ya sa 'ya'yan shi walidu da suleiman wa da kani walidu ya shekara tara ya mutu suleiman ya hau da suleiman ya mutu kafin ya mutu aka ce ya rubuta wasiya ya ce to bayan shi a ba umar dan abdulaziz kaji da aka yi karɓa kenan shi amma bayan umar al'amari ya koma ga ɗan uwan shi shine zaidu ɗan abdulmalik ɗan marwan da kuma hishamu ɗan abdulmalik ɗan marwan dama wata rana watin wani babban malim ya mafarki sai zo ya gaya ma ainihin wato amin ba ma wani malim ba sahabi ne abdullahi dan zubair ne mafarki ya farkin ya ga marwan dan hakan hisham abin nan mai sunan shi abdulmalik dan marwan ya hau kan dukin kirjinsa sannan kuma sai ya ga taurari guda hudu sun fita daga cikin abdulmalik ɗin to da ya mafarkin sai an kawo sai ba wani labari sai wannan ya ya gaya ma amiru na sha'abi babban malami ya gaya wa amiru sai amiru ya ce sai ya ce shi ne mafarkin sai amir ya ce mashi san ba kai wannan ba wannan warkin ya fi karfin ka ba kai kai shi ba faɗa min wanda ya yi shi ya ce e gaskiya ka ji wani ne shi ce to wane nan da ya warkin nan to wannan mutumin shi ne zai kashe shi sannan kuma wannan turarin guda hudu sarakuna ne guda hudu duka ƴaƴan Abdulmalik dan Marwan kuma haka abin ya faru da Walidu da suleiman da Yazidu da kuma Hishamu dan Abdulmalik dukkanin sarakuna ne duk muna faɗa wannan don ku gane jama'a yadda abin ya koma kawai ya zama sarauta gadan gargajiya waye sunnanta wannan sunna shine Muawiya dan Abu Sufyan Allah ya gafarta mishi daga nan al'amarin mulki ya zama har yadda yake dan nan har yanzu haka ake kallon shi kawai cewa jinin suwa ne su ne gidan sarautar gari kaza ko su ne yan jam'iyya kaza ko su ne yan kungiya kaza su ya kamata su sarauta har ya gangaro ya zo kan malanta har ana ganin malanta ita ma gado ce da ka duk wani malami kokari yake ya za a yi 'ya'yan shi su zama su ne suke gada malantar shi har ma idan aka samu wani malami ba gadon karatu yi ba an samu abu a goranta mishi ba ka bane duk mafi yawan malaman da suka karantar da al'umma kasar nan sun fuskanci wannan gorin a wayan ɗariƙa irin su malam jafar mahmud adam marigayi allah ya ji shi irin su malam albani allah ya ji shi irin su abubakar kumi irin su bawa mai shinkafa waɗannan duk magabatan nan na malaman nan na izala na kusa-kusa daga cikin abin da ya ɗariƙa ke musu gori shine cewa 'ya'yan jahilai ne me yasa suke musu wannan gorin wannan mugun tunanin cewa wai ilimi gado ne ilimi ba a gadon shi al’ilmi bil iktisab in ka koya kawai ka iya shi kenan in baka iya ba kuma ko babanka alhuda-huda ne shi kenan kana nan dai a jahi don haka jama'a wannan kuskure ne mugun tunani ne shugabancin musulunci al'amarin ainihin wato sarauta al'amarin mulki da ilimi duka ana zaɓon waye ya fi cancanta idan mutum ya cancanta ko waye asalin shi ko bawa ne ko mara asali ne kai ko ɗan zina ne shi ya cancanta kawai shi ke shi ne cancanta babu inda aka ce misali a waye gari wani an san tarihin shi ɗan zina ne malikiya ne kawai suka ce amma ya fi kowa cancanta ya yi wani shugabanci a ce kuma ba za a ba shi wasu ɗan zina ne babu wannan a cikin karatun addinin musulunci sai dai a cikin malikiya ko ba su da mustanidi daga Allah ko manzo Allah game da shi saddu zari'a ne kawai daka wannan daga cikin abin da ya bata kasar nan ta mu jama'a ba abin cancanta game da duk abin da za a yi wala shugabanci ne wala karantarwa aikin gwamnati limanci shawara shaida alƙalanci malaman makaranta aure ko me za a yi ba abin cancanta san zuciya kawai ake bi ana ganin ga wanda ya fi cancanta sai a wurgar da shi a ɗauki wani sai muka samu kama a cikin irin wannan bala'i kwatankwacin abin da za kwatanta a nan shi ne a ce ne ga mu za mu tafiya a wata mota jama'a sai mu ce motar nan ga wane ya fi kowa iya tuki a cikinmu amma ba zai tuka mana ba mai dalilin mu sai mu ce saboda gawa ne ya ɗan iya sama-sama amma baban shi ne ba da kuɗi a shamai bai dace a ce baban shi ba da kuɗi a shamai kuma mai wulakanci ba jama'a mu ya ƙuri ya jamu amma ne baban shi ba da kuɗin mai za mu haƙura bai iya ba amma ban shi ba da kudin mai ko mota ba shi ce aka aro don haka jama'a gaskiya mai hakuri bai kamata a mai wulakanci ba ba wanda zai faɗa haka game da mota an za'a saboda ran shi ne alal mai haq rayuwar shi ne at stake amma idan shugabanci ne ko wani abu sai a ce a kowa yanzu in ya samu aiki ko wani mukami dole ma sai ya faɗi waye ya tsaya mai da ka zo ka ce gashi ka samu appointment malamin makarantar firamare ba wanda abun tausayi ne ma kai sai wani ya tsaya ma za ka samu kansila ko ciyaman ko dan siyasa in ba ka ba da za ka samu in ka duk mutanen garin yau ya koyar da yara wala ba ka samu zama wani irin bala'i ne wannan shi ya kai halin da muke cikin yanzu muna ta dinawa kanmu ba ma mai iri iri ba mu sani ba nan da shekaru 40 30 wata ne kasa ta zama in dai an tafi a haka kuma an ce a canza gwamnati a gyara amma wasu tsinannu sun fito sun ce a da tsakanin 'yan siyasa da malamai da masu kuɗi da manyan gari da sarakuna duka sun hada baki na munafurci wai cancanta sai ka tambaye su me ma'anar cancanta waɗanda ake cewa a zaben ne suka cancanta to ku faɗi sunansa kawai ku daina munafurci ku daina faɗan ku daina yin dungu kuna cewa cancanta wannan wasiyar musamman ga malamai kuwa da karama a cikin al'umma za a bata muku suna kana malami da 'yan almajiranka da karantarwarka da mutunci ga cikin al'umma za ka biyo 'yan siyasa wanda masu ba da mutunci mafi yawansu mabiyan sai da suka yi ban kwana da mutunci sannan suke siyasa ga kwankwasan suga na karuwai sannan kai ka da mutuncin ka da ƙwar'ani kana da sunna ka da karantarwa wani ma malamin ahlus sunna ne saboda wasu kuɗin da ba su raba ka da talauci ba sai ka je ka sayar da ka kana faɗan kalimatu haqqin wa turidu biha batila da sai ka mutu ka ce jama'a wani ne ya bamu kuɗi za mu mushi campaign jama'a ku zaɓe shi ya halatta a siyasar Najeriya ya halasta ya mutu mutum ba kuɗi ka an saka mashi kamfen ya halasta ko a kwanda aka ce a kusurcin kada kada ba da kuɗi a mutum kamfen kuma kai dan najeriya ne za kana da yancin ka zaɓi ra'ayin da za ka yi wa kamfen to ka daina munafurci ka faɗi ra'ayinka kawai mutane su san ka su san ra'ayinka su san akan abin da kake shine siyasa amma wannan dungun da kuke jama'a ya ku malamai musamman ba abin da kuke illa ga zuba mutunci da jama'a kowa ya zaɓi abin da ya kuma ya fi mai bi ra'ayin kowa kawai shi ne demokuraɗiyya abin da ka gaya yi ra'ayinka shi za ka zaɓa shi ne cancanta a wajenka kada wani malami ya kitsa wasu mutane cewa cancanta in ya faɗa ku ce waye cancanta ga ya mana shi wasan kowa ya ba Na za a gane munafurci za ga ya fara in ina ba zai faɗa ba saboda in ya faɗa a cikin masallaci akwai da suka fi shi dan yanka za su iya casa shi a cikin masallacin ba su da karatun shi to in zamani ya zama irin haka malami ta baki na ƙala ya nesa da siyasa ya fi mai alheri ka ci gaba da kanta ka kawai jama'a na fata mun gane wannan to wannan al'amarin da ya lalata gaba ɗaya rayuwa kenan dangane da siyasa da tsarin zamantakewa shine cewa tunanin cewa wani dole sai ya gajuwa ne ba haka ba ne Allah yake tsara mutanen da suke gadon junansu idan Allah ya sa wani ya gaji ubaban shi fa biya wa ni'mat akwai annabawa da ayyan gaje su saboda Allah ya ba su wannan falalar idan ku bai gada ba shi kenan dama cikin tsarin Allah ne akwai annaba da suke da ƴaƴa kafirai akwai annabawan da suke da iyaye kafirai daka ashe duka mai yiwuwa ne amma mu dauka cewa dole sai haka har ma an bai hakan ba abun gori ne wannan ba daidai bane wannan gargajiya ce ta ba musulunci ko bai zai tabbatar da gargajiya ba musulunci zai tabbatar ne da adalci daka mu dai abin da muke faɗa ra'ayin mu shine cancanta shine ka faɗa mana waye cancanta sunan mutumin ya cancanta a kowane mukami in ba ka baka kyale mu constitution ya ba kowa yancin ya zaba abin da yake so to a bar kowa ya zaba abin da yake so ku zai na gaya mana cancanta mun san wanda suka cancanta Shi shikenan kawai mun san su kuma an zo zaɓe za mu ga mutane suka cancanta insha Allah za mu faɗa mu ce wani jama'a ya cancanta a zaɓe shi wani mai ɗan sauƙi-sauƙi ne ya faɗa yin a kafu garre ne a zaɓe shi wani kuma da wani duka ɗaya ziki kowa ya zaɓi wanda ya gara ma mu mu san za mu zaɓa waɗin lokacin kenan sai ka je ka an shi ƙura'an sai ka kawai sai ka yi na zanje ne gidan gauru da za mu gawa mutane akwai wanda ya cancanta ɗari bisa ɗari akwai wanda ya cancanta tasa'in bisa ɗari akwai wanda kuma zai shiga alfarma wani da akwai eh. akwai wanda kuma bai kamata ya shiga alfarma kowa ba saboda ya yi an ga mugun aikin shi kansu ya ya baku ka'ida cewa idan aka zaɓe ku shugabanni abu mafi muhimmanci shine kare rayuwar al'umma da mutuncinsu da dukiyarsu kun kasa yin wannan tunda ku kasa yin wannan ai kun kasa abu mafi muhimmanci kamar kai ne an baka ya aure an ce zaka bata wurin zama da abinci da kulawa da sauransu ka kasa yin komai ka kasa neman mata ɗaki na ta zauna ka kasa bata abinci kuma ka ce a ci gaba da gwadawa wani irin gwadawa kuma za a yi babu wani magana gwadawa ya riga an gwada an gani rana ta riga ta fito an ganta da haka shugaban ƙasar najeriya misali shine commander in chief of the armed forces daga cikin muhimmin aikin da ya kamata yi constitution din da ba shi mandate na shugabancin Najeriya shi kuma ya ce mushi ya kare rayukan 'yan Najeriya to 'yan Najeriya kuma kullum kashe su ake kaba kiyashi shugaban ƙasa ya kasa kare rayukansu ya kasa yin magana ma mai daɗi da ta sanya mutane rai wata rana a kashe 'yan Najeriya yana can yana rawa wata rana a kashe su yana can bai sa abin da yake ba a sace 'yan Najeriya a kai kwana goma yana cewa ƙarya ne ba a sace su ba har yanzu a rasa inda suke a buga wa 'yan Najeriya bomb ya ci ya tafiye shi wata ƙasa kamar bai damu ba kuma yanzu wannan da ce a cikin da zaben shi duk jama'a ku cire magana musulunci da kiristanci da kudu da arewa a yi magana akan najeriya kawai najeriya ya take wannan mutumin bai cancanta a zaɓe shi a shugaban najeriya saboda mene ya kasa sai ya bari wani shi ma ya ɗana domin ma'anan demokradiyya kenan vote of confidence shine zaɓe ne na mun baka amanar rike kasa za mu yi review din shi bayan shekara idan ka iya rikewa mu kara maka shekara idan baka iya rikewa ba mu kwace mandate din mu to an ba ka kasa sai kuma ka tudo sai an ba maka wannan ya zama fada rashin gaskiya kenan jama'a wannan fada rashin gaskiya ne su goodluck suke kun kasa yi kuma ya tabbata kun kasa amma kuna cewa abban ku za ku sake gwadawa wai su ma za su yi canji a cikin nasu canza ku za a yi bai canji a cikin nasu canza ku za a yi insha Allah dole sai an canza waɗannan shugabannin an ba wasu dama su ma an suka kasa su ma sai a canza su jama'a muna fata mun gane wannan wannan shine mu ra'ayinmu duk wanda kuma wanda bai mashi daɗi ba yana iya faɗan nashi domin shine ma'anar dimokuraɗiyya ba mu faɗa don kowa ya ji haushi ko don kowa ya ji daɗi ba don an ce ne kowa na da yancin ya faɗi ra'ayin shi kuma ya talata ra'ayin shi da haka mu ga ra'ayin da muke a kai kuma ga talar da muke wanda ya ji ya yi mai yabi wanda kuma zai bi wannan munafancin ta ya je ya bita Allah ya shirya da mu jama'a abinda muke cewa ta kace shine shugabanci bai lalace ba sai da mutane shugabanni suka mai da shi gargajiya ya zama gado shine kowa idan ya hau so yake ci gaba da tabbata akai da shi da ƴaƴan shi da jikokin shi har zuwa yawmut tanadi wanda kuma Allah bai alƙawarin haka ba Allah kaɗai yake da mulki matabbaci wanda duk ba mulki ne irin na Allah ba to wani mulki ne da Allah yake ba mutum da ya zarafce shi qul lahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha ko wato izu man sha wato zillu man sha biye da kalkhair tanzu ul mulka man sha wato izu man sha kaza kaza kaza har zuwa ƙarshen aya qul lahu malikal mulki tutil mulka man sha wa tanzu ul mulka mimman sha wato izu man sha wato zillu man sha. malamai suka ce a cikin wannan aya akwai ishara akan cewa mulki ba ba falala bace to baka ga ƴaƴa da Allah ya tashi sai ya ce yahabu yana yin baiwa kyauta domin yaya falala ce amma mulki ba sai ce tuki bayarwa ne kawai kenan ba zai zama falala ba sai ka yake alheri shi shugabanni ya kamata su fahimci su bayin mutane ne ba iyayen gidan mutane ba ne amma a najeriya shugabanni sun zama iyayen gidan mutane shugaba bawa ne shine kaida musulunci shine kaida ko ina ma ba ganin ko obama nan je da ya tsufa obama ɗan nan kage da tsufa saboda mutum da ke wa jama'a shi saboda shugabanni daina bacci suke daina komai suke banda kula da eh, eh, mutanensu wancan da muka fara umar dan abdulaziz jama'a da aka ba shi halifanci sai ya zo da matar shi yar halifa ce jika halifa yanzu ko mata halifa ya ce mata wancan tace yace eh zan baki zaɓi biyu ko dai in sake ki in baki dukkanin abin da ake barwa na mutunci ki koma gidanku ku ki zauna ko kuma ke da ake zauna da ni zaman aure to daga yau babu kwanan aure babu jima'i babu kwana da mata ta yi kuka ta wuri tana kuka ta kwana tana kuka kai canza ya ce iya iyakar ra'ayin kina ta ce to na haƙuran zauna da kai kuma daga nan bai sake kwana ɗakin ta ba sai dai shekarar shida yana halifanci ba ruwan shi da mata aure kuma ya da ita min ajmalin nisa'il alam me yake yi aiki yake dare da rana ya shiga nan ya fita can inda dai ya canza kamanni ya fita yana yawo anguwa anguwa lungu lungu kauye kauye yana neman waye ke cikin matsala wake cikin larura wake neman taimako waye ya bacci bai rufe kofar shi bai dawo ya rufe mishi ina ne aka mutuwa ina ne ake da mara lafiya aiki ne dinga yake na shekara shida da ka shekara shida na aka ce sai da ya zama kamar an ninka mai shekarun shi idan gari ya waye kuma da zaran ya sallah asuba yayi azkar zai fito ya zauna a fada a bude kofa jama'a su fito su shigo masu koke masu kaza kaza sannan baya bari mutum ya awa arba'in da 48 a gidan yarin shi ba tare da hukunci ba ko dai a hukunta shi ko a sake shi da aka gidan yarin shi babu kowa sai waɗanda suke da arga an musu hukunci wato wani sarki ne da Allah ya bashi baiwa ya aikin alheri duk da haka ba idan aka zo ana yaban shi sai ya fashe da kuka ya ce yana tuno da ya taɓa yi wa wani hukunci mutumin ya mutu shine hubaibu ɗan abdullahi ɗan zubair tun yana gwamna a madina aka aiko mushi da sako cewa ya kama shi ya mushi bulala da aka kama shi aka mushi bulala bayan an ga mushi bulala sai je ya mutu ma'ana bulala ta, mushi yawa ya kasa jurewa sai ya mutu duk ya tuna wannan sai ya ta kuka ya zai zan yi da zanibin wannan kuma ba laifi yi ba aka mushi aka mushi ta'aziri to irin wannan sune sarakunan musulunci irin su Umar dan Khattab wanda yake daukan buhun dawa akan shi ya kai gidan talakawa umar dan abdul aziz ba yana wannan sarkin ba wata rana fa aka ce balangu ne gani ko kilishi ko yace matar shi ki bani aran dirhami biyar mana sai balangu tace kana sarki musulmi baka da shi ce wallahi ban da shi ba da shi tace to ni ma ban da shi haka ya kure ya hade shi bai ci balangu ba sarkin musulmi jama'a in ya gara ma sai ce a yanka dukkan dabbobin anguwa gaba daya a balangu duka amma ya ga balangu ya bai da kuɗin da zai siya yanzu duka muna ba ne zai cin balanguwa na naira hamsin ne kadan cika mai da biyan ko to ya fi karfin sarkin musulmai a lokacin jama'a haka ya rayu a cikin irin wannan rayuwa ya hana a ba da kuɗi don a yi mishi abinci a gidan shi na alfarma ko a sa mishi kayan karas duk kayan karas ɗin da suke gidan sarkin ya ɗauke su kwashe su gaba ɗaya aka sai da su aka tarba al'umma da shi da aka ce sai da aka wayi gari babu wanda yake da bukata umar dan abdulaziz waɗannan su ne sarakunan musulunci wanda suka kamanta aikin musulunci ko nan sadauna ka karanta tarihin suka ji sadauna ya mutu bai da ko sisi amma yin sai ka ji wani ya mutu an rasa da rayuwa da kuɗin shi yana da ɗakin kuɗi ɗaki ya fi wannan duka da dala ce a ciki kamar ajiye buhunan masara me zai gawa wa Allah kun kuna al'umma ne ba kuɗin shi bane ba kuɗin iyayen shi bane ba gadon su ba Allah ya shirya da mu da haka ne jama'a ah, kukan kuciya jawabi shine sai mala yake cewa an zuhuri kala arsala muawiyatu ila al-hasan sijillan kad khatama fi asfali uktub uktub fihi ma turidu fa huwa yace ka rubuta duk abin da kaga dama a jikin wannan takarda na yarda fa qala amr ibn al-as bal nuqatilu amr yace a a mu yake shi fa qala muawiyatu muawiya yace qala zuhuri zuhuri ya bada labari yace wa kana khairar rajulaini muawiya ya fi amur ɗan askirki sai ya ce ala silika ya abdullahi ya ce kai amur yi shuru tsaya haka fa innaka la a man qatala haula'i hatta ya yaqtula adadahun min ahli shari ce wallahi ba kai sai kashe waɗannan mutanen ba har sai an kashe kamar su daga cikin mutanen sha in su dubu goma ne sai an kashe dubu goma a cikin mutanen dubu ashirin kenan misali duka musulmai fama khairul hayati ba da zalika me ya amfanin rayuwa bayan kashe waɗannan musulman gaba ɗaya wa inni wallahi la uqatilu hatta la ajida min al-qitali budda yace wallahi ni bazan yaki ba sai yaki ya zama shine option na na karshe na rasa yadda zan yi wal taqa muawiyah bil hasan ba'da zalika shikenan suka hadu bayan nan wa tanazal al-hasan ibn ali radiyallahu anhu li muawiyah bil khilafa hasan na ali ya ainihin wato sauka yayi murabus ba muawiya asbaha muawiyah amiran lil mu'minina muawiya waye gari zama sarkin mu'minai wa summiya hadha al-amu amal jama'a aka ce wannan shekara sunanta shekara haɗin kai shekara ta 41 bayan hijira wa kana hakamun hukumul hasani muddata sita ta ashhur hasan ɗan aliyu ya yi ainihin mulki na gurgurdan wata shida qala al hafiz ibn hajar rahimahullah ibn hajar Allah ya ƙara mashi rahama ya yace ittafaq ahlus sunnati ala wujubi man itta'ani ala ahadi min as-sahabati bi sababi ma waqa'a lahu babu anaku da ku saurara ku yace ahlus sunna sun haɗu ga baki ɗaya akan wajabcin haramta wato sukan ɗaya daga cikin sahabbai saboda abin da ya faru tsakankaninsu su ma min zalika walau a al-muhiq ko da ko an san waye mai gaskiya a cikinsu. da li'annahum lam yuqatilu fi tilka al illa a nishtihadi saboda basu yi wannan yakin ba sai don ainihin ƙoƙarin su ga cewa bari su yi ijtihadin su wa afallahu ta'ala anil mukhti Allah ya gafarta wa wanda ya kuskure fil wajen kokarin gane gaskiya bal sabata annahu yu'jaru ajran wahidan ya tabbata cewa wanda ya kokarin gane gaskiya ya karkace mata ba da sanin shi ba za a bashi lada daya wa anal musiba yu'jaru ajraini wanda kuma ya dace a bashi ainihin lada biyu dan haka waɗannan sabai tsakanin dai wanda ya dace ne da wanda ya kuskure kowannan su da lada ba za su ki kowa a cikinsu ba wannan shine karshen tarihin wato halifancin Hassan ɗan Aliyu dan Abu Talibin Allah ya kara masa yadda kuma za mu kwana nan insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum